raina in kana da ni ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba ka karkace za ka ɗau mataki ko ka yafi mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi ka. duba ba gaba naira miliyan tara a cikin wani tafiya ina na ga miliyan tara hmm? ai dole hankali na ya tashi ba ni da ita a ce ba ni da dalilinta ba ni da wajen wanda zan je in ce kawo miliyan tara za a kai baiwar Allah na asibiti kowa ka taba kuka ina tabbatar miki da zan yi amfani da duk wani dama ta duk wata rangwada ta da duk wani na da kika sani domin na ga na mallaki mijinki a cikin gidan nan. Wallahi sai na auri mijinki. Kar ki taɓa tsammanin zan auri mijinki ne domin in sama miki farin ciki. ko kuma shi ɗin ma zan aure shi ne domin in sama masa salama kina gaya wa zuciyarki haka to tabbas kin yaudare shi domin ban zo gidan nan don sama muku salama dukanku ba. Wallahi tallahi, na zo cikin gidan nan ne in tarwatsa duk wani farin cikin da kuka taɓa tanada tun daga farkon rayuwar har yanzu nan. Laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba. bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani ya dai inna subhanallah hmm, da mamaki ko wallahi kuwa ikon Allah wallahi na manta da ita a'a yau na ada tarihi babban ma tarihi tun daga yau ɗungurugum yau rana ta musamman a ce yau ka manta da matarka aminiyarka ban gane matata ba wai ce matata yaya na tabbatar yadda kake ba wannan wayar kulawa ba ka ba matarka kulawa ya za ki nuna ce waya ce matata ke me yasa kin samun idanu ba akan abubuwa <laughs> wallahi yaya ba sa ido ba ne ni fa in ni ce matarka wallahi yaya duk duniya ba ni da kishiya da abokiyar gabar da ta wuce wannan wayar taka mijina ni ba zai dinga ma sauraron waya ma kamar yadda kake kula waya ba to idan ya saurari waya wayar zaki dauka ki ta duka nan ko ku shi zaki daka jibga kuma ba zan jibge sa ba amma ina tabbatar maka tsawar kulawar da zai samu daga gare ni wallahi ba zai saurari wayar sa ba dadin baki ai wannan yarinya wannan yarinya duk yanda za kullo da ita ba za ta kamu ba <laughs> babu haka nake nufi bane da yakan kawai dai gaskiya nake gaya maka to in banda abinki Allah na tuba ita waya da yake gani ai amfaninta daban kamar kuma ba za ki haɗa mutum da waya ba ita wannan waya da kike gani waya ce da a halin da ake ciki yanzu ta zama ofis ɗin mutum kana zaune a gida za ka iya kasuwancinka a duniya baki ɗaya a sama kuɗinka ba tare da ka sha wahala ba mm, haka dai kake cewa yanzu dai tunda na baka aminiyarka ba dai shikenan ba to naji ba laifi bane ba ki ba mijinki kulawa amma dai ki sani muhimmancin waya shi ma wani abu ne daban sai na dawo Allah ya tsara hanya so wannan fitar da kai ya zama na gawar ka za a dawo mana da shi cikin gidan nan wallahi tallahi sai na kowa farin ciki السلام عليكم Wa السلام ها الله ya yi cikin? A yi zaman ki zaman ki Wato Balaraba. Gaskiya fi sibillahi bani da bakin da zan ce miki na gode. irin wannan ɗawainiya da kike yi da wannan kulawa da kike wa wannan baiwar Allah kin sa gaba ɗaya wani lokacin har sai in dan manta ma yanayin da nake ciki kai Allah saka da alkhairi to ai karfa ka manta ta ci ba mata buwa zan ma yaya na fahimci idan na bata abinci tauna yakan yi mata wahala. Amma ka ga kayan ruwa, lemu, madara haka in na ba ta tana shan shi sosai. Don yanzu hakan nan kofi shida na bata ta shan shanye. <laughs> Amin. Ikon Allah. Mm. Kai, to Allah saka da alheri. Bari zan dan shiga dan watsa ruwa. Yayi na sai ko kai ma in ka maka madaran ne? A'a. <laughs> Hawa. na gode idan ina bukata zan bude in dauka <laughs> ai ɗawaine sai ta yi yawa eh, am yaya kana ji ya ce to yaya mai zai hana tun da dai kaga salma yar uwata ce ko ba haka ba kuma kai da kanka kana yaba irin kokarin da nake akanta to yaya ne zai hana yan wasu abubuwa hakan nan da tun da yanzu ga ta akwanci ba ta iyawa ni ma in dinga taimaka maka ina maka hakan zai dan sa ka dan rage kewarta To balaraba idan ke raina abin da kike mana mu ai ba mu raina ba. Kusan duk wani abu da ya kamata a ce kina yi wanda shari'a ba ta ke ta shi a cikin gidan nan ba ai kina yi. To kuma me kuma zaki mu wallahi ni in dai nan tani ne wallahi duk abin da kike nagode na gode Allah saka da alheri. Eh zan dora. Wankan zaka shiga? Eh wankan zan shiga. To bari na bi ka sai in je ko ruwan zafi ne isar ka. A ba ba komai. Ba komai na gode ba. ko dai da wani abu ni dai ba zan iya barin ka bane baka ci abinci ba ba ai idan na yi wankan zan biki magana kar ki damu kar ki damu love albarka dai. Hasken gida kenan farin cikin al'umma. Aha gaba ɗaya. To ai kin cancanci wannan sunan. To ya aka yi akwai labari ne? Dan na lura da ke ba kya son ki gane nisa ko? Ko yayi sai kawai ka zo cikin lambu ka zo ka zauna kana ta shan iska. Amma yayi fuka son fani kaɗai ne a cikin gidan nan. Gaba ɗaya babu daɗi banda abokin hira. To ke da kina kula da 'yar waki. tana ina ba a zaune take ba koko bacci take tana can yanzu na gama bata koko wadda yake ita da ta ma da tashin ta duk ɗaya ne <laughs> wallahi kuwa ai wato da yake na ga yau weekend ina son in shigo lambun nan dan samu sarara hankali na kwance in da haka ne ki je ki ɗauko iko taki mana da ki dora taki kan ki turo ku da nan duk ku zauna sai mu sha iska gaba ɗaya ake bugawa yayi nake so nuna min yadda ake bugawa ka gana na gagara gane yadda ake yin su ke ma dai to in haka ne shikenan yanzu ke ma kin samu abin yi da ta a ayyaye game din ne kawai ni ban gane yadda ake yin sa ba ka gan shi hannun game ɗaya bai da wahala <laughs> da farko ma dai gashi nan kin ga sun baki kifi ko da yunwa za ta kama ki a hanya sai ki samu yadda za ki gasa ki ci yanki. wallahi yayi kai amma ka iya gim din nan a ah, haba ah! gashi ba wani wahala fa la kin gani jin da kake tarwatsa su saboda haka kawai abin da zaki kenan Allah ya sa da yanzu kin gane yadda ake <laughs> na gane sosai ma yawwa <laughs> to gashi kai yaya ƙara shi fa zan iya ka ka ka ka la kai ma da yanzu kin samu abin yi shi nake gaya maka wato addini fa yayi gaskiya saboda wasu abubuwan da addini ita na da an ka bi a hankali sai ka tabbatar cewar eh abin nan akwai fa'ida a ciki kuma akwai dabara a ciki gaskiya ne to ai alai sagira ai ba ma to haka ne komai dama ya kamata mu rika kallon addini akai amma ko ba bature ma ga da ya tashi kera abu bayan ya kera kuma sai ma manual wannan manual din shi zaka bi idan ka ga da wata matsala sai ka shiga manuwal ɗin ka dudduba ka gaya za ka gyara wannan matsala idan kuma tun farko ma kana bin ƙa'idojin da ya rubuta a cikin wannan manuwal ɗin to za ka ka zauna lafiya to ka san mu kuma koyaya ka ɗan sauka daga kan irin wannan abubuwan amma sai daga baya za ka ta ilimin abubuwa wallahi wannan dalilin ne yasa aka ce tunda in baka bi koyarwa addini ba ko sai ka zo ka samu matsala duk irin wani matsalolin da ake samu na zama da mace daya ya ta'allaka ne da rashin bin aka ce kai biyu tun haka Allah ya ce kai biyu ko uku ko hudu to in dai baka samu wannan matsala ta faru in baka da wata wacce za ta taimaka mata to shine zaka shiga damuwa kuma kaga duk wasu abubuwan kaga kamar matsana ka akai ai dan ma Allah ya sa Allah ya tarba gari na nono amma in ba dan haka ba ai alai sagiru wato da na sha wahala to ai kaga ni dai wallahi in gaya maka yadda ka san to ba zan ce ban da mara lafiya a gida ba amma duk wata kulawa akwai kanwata ta kula da ita ta kula da ni kai alaisa sagiru ni fa duk wani abu da nake samu a tattare da matata lokacin take lafiya lau wallahi tallahi har yanzu ni ban ga wani canji ba komai da komai ban gane me nake nufi ba to na ji ce abin da matarka take maka ita ma a karbar kai ne inda ban ji ba to bari ma dalla dalla dan ka fahimta duk wani abu laraba wanda bai saba wa shari'a ba a cikin wannan gidan nawa shi take nan abin kuma duk da shari'a ta mata katanga to ba ta tsallakawa ni ma ko ba na tsallakawa yanzu na gane ka fahimta yanzu na ji magana a gwara kai mun dalla dalla a da a kudin na kaban abun ne shi ne to ai na san ka ne da zance yanzu nan ne wanke ka kai ne wani wajen to ai na ji ne kana irin wannan abu ai dole in tsaya in tume ka to ai ne wanke ka ne ka ci da yake kotu ai da a bebe a kawai daga wadar cewa dan wata na tana nan shine ai da a bebe na fuskanci abin ne haka na gane Allah to ni in ka in da a ce ma kana da bukatar ka ƙara ta uku Allah wallahi a'a kan mu ce sai mu ga yadda zai ba dai damu maganin da yi haƙurin malam haƙuri sai ma'aiki masha Allah Wato Laraba wani abu ne ya kawo ni wanda ya bani mamaki matuka Na ga wato ainihin an da gida, an da gona kuma har kin baro can kin dawo nan duk ga baki ɗaya ko sau ɗaya baki tuntuɓe ni ba. Sannan kuma wato ainihin ta faru baki gaya min ba. Abin nan ya yi matuƙar ɗaga min hankali. Abin ya yi matuƙar bani mamaki. Na ga to duk irin soyayya nan da muka biga da laraba duk abubuwan nan da muka yi da laraba a ce wai yau laraba ta shiga irin wannan matsala amma ta kasa tuntuɓa ta wannan abu ya yi matuƙar bani mamaki shi ne na ce to bai na zo na ji eh, na zo na ji kanin labari domin wanda ya bani labarin ba yadda yi ba sai na ji daga bakin ki zan yadda wato ainihin kuma laraba babban abin da ya fi digun zamani ya fi tayi min da hankali da na san ki sai na ganki kin saka hijabi tun daga sama har kas ko da kafar ki ba a gani amma yanzu na ga kin fito min wani iri na kasa gane me yake faruwa sannan kuma kin san cewa fa wato ainihin malam ya bani ke ni ne mijin ki fa na har ranar tashin kiyama an yi magana gemu da gemu da tsakanin malam da wato ainihin mahaifina da Allah dakata malam Anas mai kwakwa kuke? ko malam Anas mai goruba masha Allah malam Anas mai kwakwa to fa ka fa fara fa isa ta ka zo ka saka ni a gaba sai surutu kake ta ka hana ni in yi magana na menene eh Maraba, wai kin manta kina magana da Malam Anas mai kwakwa ne malamin ki fatin na Islamiyya. Ba mai kwakwa ba, mai dabino ne. Kana ji na ce mai dabino ne ba mai kwakwa ba. Ka ka fita daga cikin ido na na faɗa ma wallahi kai barka jin maka. Dalili fa yasa fa nake fa wannan zaman da muke da kai. Albarkaci ka Dan ka taɓa koyar da ni a islamiyya ka san abin da baka gane ba har yanzu ka gagara bambancin larabar can da ka sani a baya da larabar da take nan a gaban ka a me ya kawo maka laraba ya kamata kuma ka bude idan ka ka gane ni ba barka in gaya maka ka zo kana maganar gemu da gemu an yi magana an baka ni matar ka na alkiyama ko ba haka ke cewa oho to yanzu nan gemu da gemu ni na raba auren babu shi subhana in ba haka ba wallahi tallahi a wajen nan zan sa ai biji-biji da kai a maka dan banzan duka babu abin da ya da ni da kai magana ta karshe da zan gaya maka kar ka sake cewa ka san laraba kar ka sake fita suna sunana a baya a ka cikin gidan nan wallahi ne kama da kai naji an ce ka zo wucewa har ka kalli in gidan nan idan ban kwanto ba kare ba wallahi tallahi laraba laraba subhanallah tsaya mana laraba kin manta da soyayya da muka yi ne a baya haba laraba ya zaki mini haka subhanallah a laraba ta tafi laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba laraba lafiya? Salamu alaikum yaya. Barka dai. Barka dai. An yi lafiya? Masha Allah. To ni sunana Alaramma Malam Anas mai kwakwa. Eh, ni malamin makarantar dare ne. eh makarantar su laraba tun tana sagiran kenan na'am so to tun muna yan kananu eh, tun tana yar ƙarama eh muna ɗan soyayya da ita haka so sai muka samu muka dan je muka ɗan yi wa wato ainihin malam awwali magana sai ya ce mu dakata mu tsaya daga gefe ita laraba ba ta gama makaranta ba eh, to ainihin da ta gama makaranta na ɗan fara leƙowa sau ɗaya to kuma sai wato ainihin malam aka kwanta dama to kuma bayan nan sai na ga babu laraba aka ce min tana nan na zo na samu laraba muka yi magana sai laraba na ga tana nema ta kauce hanya to shi ne na ce tun daga ka kai ne majibincin lamari bara mu zo mu same ka in ya so sai mu maka bayani da Allah a shawo kan laraba eh mm. kai na'am na'am masha Allah ku da suwa kuka zo ai ai mu din mu din dai mu za mu zo mu same ka eh shi ce ku da suwa na kuke mu din ba eh masha Allah shi ne ya ga muku aka ce ku zo ku same ni ni ba ni da abin yi ba ni da aikin yi ai na ga yaya ai kai ne ah, majibincin lamarinta kai ne babba ya kamata mu zo mu same ka da Allah a samo mana kanta za ka bude bakin kamar magana ko ko sai na kwakwala maka mari to ah, ai yaya bakin ne a haka mun saboda mun saba karatu a makarantar islamiyya eh mun saba qala Allahu qala rasulu eh shi yasa zaka ji harshen namu babu Hausa sosai ba eh haka yake can a baya shi mamacin ba cewa ya ka koma gefe ba eh. so da haka ya faɗi ya mutu mu rena mu kai shine zumu zaka zo mana eh ai sai ike ka san su manya idan suka ce a koma gefe to dole abi abin da suka ce kai eh. ba wanda zai shawo ma kanta wannan yarinyar muna da tanadi a kanta kar ka ƙara zo min nan gidan kai duk cikin danginta ma kada ƙara zuwa wajen wani da sunan wai kana neman wannan yarinyar a baka ita ka aura ita larabai ya warai kuwa ina gaya maka kuma tun muna shi da juna da arziki ka tashi ka bar min gidana na ɗauka wani azbancan arziki ma ka zo da shi har nake miƙa ma hannu muna gaisa a irin wannan tafiyar da ake ta cututtukan nan yaya yaya bai kamata kai mini haka ba au surutu zaka ci gaba da yi bulan kai yaya wato ainihin yaya bismillah wato ainihin yaya yaya a'a salamu alaikum yaya do Allah ka san ni ba ma shuri da kalbun do Allah ka rufa mini asiri mu karasa maganan nan a haka yaya yawa eh mu karasa maganan nan a haka afwan yaya eh masha Allah to ai ka zo min da wannan zance ne amma da kuma daga baya to kuma kawai da ke gaskiya ne bai kamata mutum ya zo maka ba ka firgita shi ko da ka hau ka yi zafi to ka sako na fahimce ka yanzu eh, na fahimce ka kai baka shiri da eh, kare ko shiri da kalbin kwatkwata to alhamdulillah eh, la ta da uwa abadan ya ya do Allah la ta da uwa abadan to abin da nake so da kai hmm. ka dan bani minti biyu da Allah bari in shiga sai in sami ta sai a turo ta sai kusa eh, a mana kanta masha Allah ina zuwa bari mata magana ma shi dan masha Allah muna godiya a shawo kanta masha Allah ina zuwa ne zan ɗan yi wani abu da na tsaya mana tsacin banza matsacin ni za ka kawo hauka yarinya zuciyarmu tana yawo akan ta ka zo ka zo ka zo kawo wata magana kuma gaskiya a ni ina da na yi dogon nazari a kanta to kasan aka ce ta yaro kyau take ba ta karko kasance ah. karan same ka mu dan ga da za ku bullo lamarin yanzu na fahimce ka baka je mai da tsaba ba ko ka san fa jama'an nan sai a hankali dole sai an watsa masu tsaba suna kaiwa maka ne suna fahimtar me ake addini ina ina gaba da al'ada gaskiya kuma wannan abu amrin azimin abu ne mai girma aure abu ne mai girma hasasa shi ya fi a ce za a lalata shi don haka ne saboda ni na amince gaskiya na yadda ni din baki gaya musu wacece ni ba baki gaya musu wacece ni din farko ba eh ba san da laraba ba to na rantsi da Allah duk rashin mutuncin da mace ta zo ta min a cikin gidan nan ke kin san ni sare wallahi tallahi sai na fanshi akan wallahi ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi